بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا yau cikin taimakon Allah mun samu daman ziyarta garin Numan inda muka ziyarci uban kungiya na jihar adamawa da taraba alhaji ismaila numan sannan ɗaruruwan jama'a sun taru a masallaci maza da mata an gabatar da wa'azi muna addu'a allah ya ƙara ɗaukaka sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alaran ma na san muna cikin suratu shu'ara gano mana inda muka kwana وأزلفت الجنة للمتقين الله مدوكاكين سركي yana faɗa mana abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama ya ce wa uzlifatil janna wato an kusanto da aljanna in ji Allah maɗaukin sarki gasuwa Allah ya ce lil ga masu takawa masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah su ne wa'inda za a kusantar da aljanna zuwa gare su ba ta nesa da su kamar yadda Allah ya faɗa a wani wurin ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Allah ya ce wa uzlifatil janna an kusatar da aljanna na ga masu takawa masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ce gaira ba'id aljanna bata nesa da su in an ce takawa shine bin abin da Allah ya ce da nisanta abin da Allah ya hana ba wai ka naɗa rawani ko ka rike dogon carbi ko ka sa alkyabba ko ka rinka tafiya kana wani sussun koyar da kai haka ba shi ake cewa takawa ba sayyidina Umar ya ga wani yana tafiya yana duddukar da kai haka wai shi mai tsoron Allah ne ce kai daga kanka da Allah sama ya ce tsoron Allah ai ba a wuya yake ba yana wani haka yana wani doro hakan nan Aisha radiyallahu anha ta ga wani yana tafiya yana taka ƙasa da ƙyar wai duk tsoron Allah ne Aisha radiyallahu anha ta kalle shi ta ce kai saurara ka ji ta ce sayyidina umar ya fi ka tsoron Allah amma duk da tsoron Allah sayyidina umar ta ce ka na iza masha asara a dudunkule ka kum wadu tsoron Allah ne ko wuya riga ka duk annakiya wato ga wayanda suka ainihin saba wa Allah maɗaukin sarki suka mai da kansu wawaye suka mai da kansu sakarkaru a duniya suka rike wani abin bauta ba Allah maɗaukakin sarki ba su za a bayyanar wa wutar jahim wato abin da yake faruwa shine wutar jahim din za a ainihin wato fiddo da ita wato ta zama mutane gaya suna ganinta shine war almujrimuna nara ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله يشي وراء المجرمون النار مجرمي مشركي وإن سكا بوتا ونين الله الله يشي سكا غوتا تجهنم غاتنا تناشي كمان دنيا ذات تاشي Allah ce fa zannu annahum muwaqi'uha kuma suka tabbatar da cewa ba makawa sai sun shiga cikin wannan wutar ga tana ƙara tana kururuwa suna jin ƙararta suna jin ihunta ga balbalin bala'in da ke cikinta suna gani da idanunsu Allah ya ce jidu an anha masrifa ba su samu wato wani da zai iya karkatar da su ya hana su shiga cikin wutar ba wato abin da zai faru shi ne Allah zai ce wa mala'iku a filin kiyama ku je ku jawo wutar jahannama ku jawo ta ku taho da ita mutane su ganta kamar yadda a ƙauye da karamar sallah ranar jajibire wato bijimin da za a yanka a yi watan da shi ranar jajibire a yakan daura masa igiya a ringa zagayawa da shi gari domin mutane su gani ko <clears throat> to irin wannan zagayawa da ake da bijimi haka Allah zai ce a jawo tar jahannama a dan zagaya da ita a hadisi ingantacce hadisi Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uta bi jahannama yawmal qiyamati saba'u na alf zimam ma kulli zimamin 70 alf malak yajrunaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wutar jahannama kewaye da ita sarka dubu saba'in aka ɗaura wutar jahannama da ita kowace sarka guda ɗaya kuma mala'iku dubu saba'in ke rike da sarkar mala'ika guda yana iya ciciban najeriya da jihohinta talatin da shida da birnin tarayya abuja ya mata upside down amma idan za a ja wutar jahannama mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in su za su ɗauro wutar jahannama sarka annabi ya ce juronaha suna ja in ja da ita duk yawan mala'ikun nan idan wutar jahannama ta ga masu sabon Allah in ta yi girgiza sai ta fisgi wayannan mala'ikun gaba su a wannan lokacin ne wata rakulla ummatin jasiya wata rakulla ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون a lokacin da wutar jahannama ta yi wannan girgiza ta yi kan masu sabon Allah Allah ya ce wa tara kulla ummatin jasiya kowace al'umma za ga ta faɗi a gugurfa ne a wannan lokaci babu wanda za gani a tsaye a daidai wannan lokaci hatta annabi bai tuna matansa bai tuna yayansa ta kansa yake a wannan lokaci Allah ka gafarta mana shine wa birzatil jahim za a bayyana da wutar jahim lilgawin ga wawaye sakarkaru an kira su wawaye domin ba su gane matsayin wanda ya halice su ba ba su gane girman Allah ba sun saki reshe sun kama ganye sun saki Allah sun rike halitta Allah kaga sakarci da wawanci da dakikanci da dolanci da rashin kan gado ya gama karewa nan. me Allah ya ce a gaba larama waƙila lahum aina ma kuntum ta'budu Allah ya ce waƙila lahum za a tambaye su a wannan lokaci su algawun wayannan sakarkaru da suka bauta wani Allah sai a ce da su aina ma kuntum ta'budun ina abubuwan da kuka kasance kuna bautawa a duniya wayanda kuka ce za su cece ku Wai nan ba matsala za su iya kai ku aljanna ina suke tambayar su ake a filin alkiyama waƙila lahum aina ma kuntum ta'buduna me aka ce a gaba larama min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun Allah ya ce wai na abubuwan da kuke bauta min dunillahi kuma bayan Allah hal yansurunakum za su iya taimakan ku a nan filin alkiyama aw yantasirun ko kuma za su iya neman taimako in su ba za su iya ba su ainihin wato nemi taimako da agaji domin ku samu tsira Allah ya ce ina suke za su iya ba su iyawa ba mai iya amfanar kowa a ranar tashin alkiyama kowa ta kan shi yake ɗa bai iya amfanar da uba uba bai iya amfanar da ɗa da za ka ga ɗanka a filin alkiyama yana da lada casa'in da tara kai kana da lada arba'in da tara Allah ya ce lada hamsin shine passing mark duk wanda ke da lada hamsin zai tafi aljanna kaga ɗanka yana da lada casa'in da tara ai kaga ya samu da yawa ko to da za ka zo ka ce ya kai ɗana ka gani na auri mahaifiyarka na biya sadaki ne ta fama da laulayin cikinka aka haife ka na sai ragon suna na raɗa ma suna ne kayan jariri na yaye ka ka girma na maka kaciya na ciyar da kai na shayar da kai lada ƙwara ɗaya nake nema in cika ta in tsallake kai kana da saura kana da extra ba ni ƙwara ɗaya in cika ta wallahi ba zai baka ba sai ya ce baba wannan faurin ba kamar yadda duniya take ba ne to yanzu na ɗauki dauki ɗaya na baka kuma Allah ya ce ya fasa aka ƙara tura fasin mark ɗin gaba to ni ya zan yi ni ba ni na hana ka ka bi Allah a duniya ba to to to to to to to ba mai iya taimakon ka a daidai wannan lokaci Allah ka gafarta mana iya abin da ka aikatan nan shine wanda zaka je da shi lahira duk wanda ya ce maka ya iya cuwa-cuwa ta filin kiyama kuma zai kai ka aljana yaudara ka kawai magana banza ce me Allah ya ce a gaba larama fakubukibu fi hum wal Allah ya ce fakubukibu ha su abubuwan da suke bautawa din sai a tunkuda su a kifa su akan akan fuskar su a cikin wutar jahannama duk wanda ka riƙe wai a lahira shine zai cece ka nan kana bauta mashi in kana da bukata wajensa wajensa kake sa ranar ran gafara to in kiyama ta tsaya shi za a fara hankadawa a wutar jahannama kamin kai a tura ka tukunna idan ka ga wanda ka rike an banka shi a wuta ya fada kan fuskar sa shi da kai kuma kake ganin shine wanda zai cece ka kai da shi ka dogara yanzu kuma sai ka ga wanda ka dogaran ga shi mala'iku sun mar kutufo an jefa shi cikin wuta to kai ya za ka yi da kanka a daidai wannan lokaci Allah ya ce fa kubu kibu fiha za a kifa su akan wutar jahannama akan su in an ce kabba ala wajhihi wato ka fadi ta kife akan fuskar ka to wato haka za a musu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce hum su wa'anda aka bauta wa su za a fara tunkudawa a ciki walgawo sannan da wawayen da suka bauta musu kaga me yasa aka fara tunkuda su malamai suka ce saboda shi wanda ya rike wani a matsayin wani abun bauta wancan kuma ya yarda da bautar in wancan bai yarda da bautar ba wanda ka bauta masa bai yarda da bautar ba to wannan hukuncin bai shafe shi ba kiristoci sun bauta wa annabi isa annabi isa ya yarda da bautar da suka masa bai yadda da ita ba nasara sun bauta wa uzairu ya yadda da bautar bai yadda da ita ba in ka je kabarin shehu dan hodo yanzu haka zaka samu suna can sun duƙufa wajen kabarin suna roƙonsa lafiya suna roƙonsa abubuwa shehu dan hodo ya yadda da wannan bai yadda da wannan ba in ka je kabarin shehu abdullahi abinda zaka samu kenan wasu sakarkaru sun je sun duƙufa jikin kabarin suna neman lafiya suna neman haihuwa suna neman waraka daga ciwo suna roƙon shehu ya agaza amma shi shehu abdullahi ya yadda da wannan bai yadda da wannan ba don ba abin da ya karantar bar kenan in ka je kabarin sidi abdulkadiri za ka samu su sun dukufa suna sidi abdulkadiri a agaza sai ka sa hannu aure nake nema lafiya nake nema arziki nake nema gafara nake nema shi sidi abdulkadiri ya yadda da wannan bai yadda da wannan ba don sidi abdulkadir ahlus sunna ne ba abin da ya karantar ba kenan to irin wayannan bayin Allah da ba su suka ce abota musu ba ba su da laifi Allah ba zai tuhume su ba amma duk wanda aka bauta mashi ya san ana bauta mashi yana kallo kirikiri ya yi shiru kana ganin wasu suna kiran sunanka suna kiran sunanka domin neman agaji suna kiran sunanka domin neman ceto suna kiran sunanka idan suka shiga musifa kana gani karara da ido kai shiru baka yi magana ba a kana kallo kana zaune wasu su zo suna maka sujada suna sa goshi a ƙasa suna masu sujada yadda suke yi wa Allah kai kuma ka ɗauka ai girma ne yanzu ka zama babba ai ka kasaita in ba kai bawa ake yi wa haka to wallahi in kiyama ta tsaya kai za a fara hankadawa wutar jahannama domin waɗanda su bi kan a tsinka musu zuciya su gane fa magana ta riga ta kai karshe wanda muka dogara da shi shi ma gashi a jahannama to mu musa inda muka nufa ba a wannan lokaci malamai suka ce shi yasa za a fara tunkuɗa waɗanda aka bautawa Allah ka gafarta mana Allah ka kiyaye mu da mutane su bauta mana mai yadda da bautar kuma Allah ka tsare mu da bautawa wani Allah sai Allah ya ce mai gaba da ramma wa junudu iblis ajma'un Allah ya ce wa junudu iblis da rundunar iblis a jima'una gaba ɗayansu su duk kifa su za a wutar jahannama su wane ne rundunar iblis malamai suka ce su ne maluman bid'a masu kare shirka duk inda aka bauta wani Allah sai kuma ka samu wani wanda yake kare bautar wani Allah ya zo ya tsaya ya ta muzurai da ido ya ta fiki-fiki da ido da kwatance-kwatance da misalce-misalce da tsiya-tsiya sai ya kare shirka sai ya kare bid'a wayanda suka halaka sun halaka wayanda suka gane sun gane to duk malamin da zai tsaya ya ba bid'a kariya ya kare shirka ya kare bautar wani Allah a yi shirka amma wai shi saboda ya kare girmansa kar a ce a shaida bai gane ba sai yanzu ya gane a shaida jahili ne sai yanzu ya zama malami yana tsoron wannan kai girmansa ya taɓo ya daɗe yana karantar da shirka ya tuba ya faɗa wa mutane hakikanin gaskiya hakikanin tauhidi yana ganin in yi haka ai za a ce ya gaza da kunya duniya kara kunya alkiyama ya tsaya da dabarbaru da tsiya-tsiya sai ya kara shirkar to irin waɗannan malaman su ne junu da ibilisa su ne rundunar iblis Allah ya ce gaba ɗaya irin su a cikin wutar za a kifa su in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana me Allah ya ce gaba da rama qalu wa hum fiha yahtasimun qalu wa'anda suka bi wani Allah suka bauta wani Allah suka dauka ga wani shi ma yana da ta'asiri suka bi shi suka bauta mashi to irin wa'annan ga su a wuta ga wanda suka bin a wuta to ya za yi qalu Allah ya ce sai suka ce wa alhali su fiha a cikin wutar yaktasimuna suna jayayya da juna duk wanda ka bauta mashi ba Allah ba in kun shiga jahannama tare tsine tsine za ku rinka yi kana Allah ya tsine maka albarka da kai dare ni shi kuma yace Allah ya tsine maka albarka wa yace ka bi ni shine qalu wa hum fiha yaktasimun za su rinka yin jayayya da juna a cikin wuta in ji Allah maɗaukin sarki me za su faɗa su wayanda suka bi wani Allah alarama Allahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum iz nusawwikum bi rabbil alamin a lokacin sai suna sai kaji suna cewa tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin lalle mu a rayuwar duniya mun kasance cikin bata ne a nan duniya ya bi wani Allah an ce zo ka bi Allah yaƙi zo ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaƙi in an yi magana ce to ai mu ma waɗanda muka rike manya manya ne ai su ma masu ceto ne ai su ma na kusa da Allah ne ai harkar ma gaba daya a hannunsu take ai su waɗannan in dai ka rike su shi shikenan an riga an gama akwai wani kudubin da yake cewa wai salati ya zo da shi wai in ka karanta salatin sau ɗaya in kiyama ta tsaya wai in baka shiga aljanna baka ci kwalashi baka ci kwalashi a ranar tashin alkiyama wai in dai har baka shiga aljanna kaga a nan gurin farko da ya rena maka hankali me yasa na ce maka ya rena maka hankali da ya ce ka ci kwalashi tambaya ta farko ina zai samu rigar haka ci kwalashi kiyama da riga za a tashi ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله يتي ولقد جئتمونا فرادا Allah ya ce hakika kun zo mun ɗaɗɗaya in ji Allah one after another kowa shi kaɗai zai zo gaban Allah in ji Allah Allah ya ce kama kalaqanakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karan farko waye ne cikin musan da zai zo duniya suka zo su biyu kowa ya zo shi kadai ko Hassan da Husaini ba su fitowa tare dole su tsaya su yi ittifaki wa zai fara fitowa to kai yaya kai za ka fara ko ni in yi oliwa max amma za su fito tare bai yiwa su fito tare dole ɗaɗɗaya za shi yasa Allah ce yadda kuka zo duniya ɗaɗɗaya Allah ce haka za ku zo gaba na ɗaɗɗaya in ji Allah walaƙad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum gidajen ku su a can baya a duniya motocin ku baya a duniya rigarka hularka wandanka takalminka sun dulmundul haka zaka tashi gaban Allah ranar tashin alkiyama to sai ce wai idan bai kai ka aljanna ba in ka ganshi ka ci kwalashi to tambaya ta ina ya samu rigar ya rena ma hankali ko bai rena ma hankali ba suka ce tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubi lalle mun kasance cikin bata bayyana ne a rayuwar mu ta duniya alhali a duniya sanda ake nuna musu batan ba su gane ba an ce ga hanya Allah sun ki me yasa suka ce iznu sawikum bi rabbil alamin yadda ya zama muna daidaita ku da rabbul alamina rabbul alamina yana gafara kuma muka ce kuna gafara rabbul alamina yana shigar da mutum aljanna muka ce kuma kuna iya kai mutum aljanna rabbul ne yana iya kai mutum wuta muka ce kuma kuna iya kai mutum wuta rabbul alami na ba da haihuwa muka ce kuma kuna ba da haihuwa rabbul na yana ainihin ba da arziki yana azurtawa muka ce kuma kuna azurtawa rabbul alamin yana talautawa muka ce kuma kuna talautawa rabbul alamin yana da tsawon rayuwa muka ce kuma kuna ba da tsawon rayuwa rabbul na yana kashewa muka ce kuma kuna kashewa tallahi in kunna lafi balalin mubin iznu sawwikum bi rabbil alamin da muka daidaita ku da rabbul alamin duk ayyukan da rabbul alamin ne yake yi aka yaudare mu aka ce mana kuma kuna yi muka yadda muka bi ku gashi an kifa da mu da ku duka a wutar jahannama ba mai iya taimakon kowa a wannan lokaci ya ku bayin Allah ku riƙe rabbul alamina kar ku yadda ku hada wani da rabbul alamina kar ka yadda ka ɗauko aikin ofishin rabbul alamina ka kai wa wani wallahi sai kun yi wannan magana da shi a jihar nama ranar tashin alkiyama kuma maganar nan da nake faɗa mana wallahi wata rana kiyama ta tsaya gaba ɗaya mun nan muna tsaye gaban Allah a wannan lokaci kuma Allah ya shaida mun faɗa muku mun sanar da ku mun isar muku cewa duk wanda ya daidaita wani da rabbul alami na mako masa jihar nama ranar tashin alkiyama domin yan wutan ne suke faɗa Allah ya ɗauko mana sen na wutar jihar jahannama ya kawo mana duniya don mu gani saboda me wato domin mai hankali ya hankaltu mai ji ya ji wata iya ha uzunin wa'iya kunnan da ba kunnan kashi bai ji ya kiyaye abin da aka faɗa shi yasa Allah ya ɗauko abin da zai faru a jahannama yake gaya mana a cikin alkur'ani mai girma suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin izinu sawwikum bi rabbil alamin Allah ka gafarta mana wallahi yan bid'a daga cikin aqida su duk aikin rabbul alamin akwai da suke yi a aqida su akwai waɗanda ake cewa kudubai su waɗannan kudubai wai su ne masu tsara ya duniya za ta kasance wai su adadinsu wato suna nan akwai suke faɗin ina za a yi ruwan sama ina ne ba za a yi ba wa zai haihu wane ne ba zai haihu ba wa za a yi wa promotion wa za a yi wa demotion ka karanta cikin littattafan yan bidiya daga abin da suka faɗa muridi bai isa ya wusuli ba magana tana cikin rimahu ɗauko rimahu ka karanta muridi ba zai yi usuli ba sai ya yi imani duk abin da ya samu duniya albarka shehu ne in ya samu kuɗi shehu ne in talauci shehu ne ya samu aure shehu ne matarsa ta haihu shehu ne aka yi ruwa a gonarsa shehu ne duk wani alherin da ya samu na duniya sai ya yarda shehu ne ya bashi kuma sai ya yarda albarka shehu ne zai iya samu aljanna ranar tashin alkiyama sai muridi ya yi imani da wannan kamin ya usuli da ubangiji suka ce kuma dole sai muridi ya zama gaban shehunsa kamar gawa gaban mai wanke ta yadda gawa gaban mai wanke ta ba ta jayayya to haka ake so ya zama gaban shehu duk abin da aka faɗa masa an gama suka ce muridi dole ne ya yi imani da muridi yana cikin masallaci shehu yana kan juji to dole muridi ya yadda cewa jujin da shehu yake kai nan ne masallaci saboda albarkar shehu shi masallacin da yake ciki ya zama juji a wannan lokaci saboda ba nan shehu yake ba suka ce muridi dole ne kamin ya yi wasuli sai idan yana da irin wannan aƙida kan shehunsa kuma suka ce haramun ne ya wa shehu fatawa ba dama ya wa shehunsa fatawa kai ya kuskura ya ce wa shehu ina hujja aya ko hadisi suka ce kai ya kuskura in yi wannan ba zai wasuli da ubangiji ba duk abin da shehu ya gaya masa sami ina wa a ɗana kamar ɗan amshin shata duk abin da ya faɗa ya ce haka nan ne mamman kanin iri yalwa an riga an gama suka ce bayan wannan shi muridi da za a kira sallah za a yi sallah sai shehu ya aike shi a rubuce fa suka ce dole tafi aikan shehu babu dama ya tsaya sallah aikan shehu ya fi sallah muhimmanci a wannan lokaci suka ce muridi kan ya kuskure ya aure sai idan shehu ne ya ba shi izini idan yana tare da shehu kar ya dai daga kai ya kalli shehu ya sadda kansa kasa yadda ko shehu ya masa karya ba zai gane ba kar ya kuskure kalli idanunsa suka ce muridi kar ya kuskure ya jayayya da shehu in ya kuskura ya jayayya da shehu to Allah zai kware masa albarka ba zai yi albarka a rayuwarsa ba kai suka ce muridi idan yana tafiya da shehu to kar ya dai shiga gaban shehu ya tsaya daga baya shehu yana gaba shi yana baya suka ce sai dai in hanya tana da ramuka kuma da daddare ne to kai muridi mara hankali ka wuce gaban ka fada rami shehu sai ka wuce wannan maganar nake ga muku ya rubuta ka rubuta ta a cikin littafi wannan addini ne wai haka za a mai da mutum ya koma sakare bai da ta cewa ba a isa yi wa shehu fatawa ba ba dama a tambaye shi ana tambayar annabi muhammad ko ba a tambaye shi alaran ma qur'ani mai girma akwai inda sahabbai suke tambayar annabi ko babu Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla na'am قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون تنفقون يوا قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون إلى قل العفو ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط إن أنسى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يستفتونك في النساء يستفتونك في النساء النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وين أنت وعيك aka ce shi ba dama a tambaye shi duk ya faɗa ba a ce aya ko hadisi halakar da jama'a ke so ko ba halakar da jama'a ke so ayi ba ya annabi za a tambaye shi ka ce kai ba za a tambaye ka ba wa ya wuce a tambaye shi cikin addinin musulunci wa ya wuce a masa fatawa kai wallahi ku riƙe rabbul alamin duk wanda kuka ɗauki siffar rabbul alamin da kuka bashi to in kiyama ta tsaya a jahannama sai kun yi tsine tsine wa juna in ji Allah madaukin sarki wannan ne sai mun faɗa sai a ce ai mun cika fitina ai mun tono ai menene menene ai wane eto eh mun tono ba mu aya ta gaba alaramma وما أضلنا إلا المجرمون sai ka ‘yan wuta suna cewa ma a babu waɗanda suka batar da mu illal mujrimuna sai waɗannan criminals masu laifi ga karatu an yi an ƙi abi Allah ana amfani da shi ana damfarar al'umma shine wa ma adallana illa almujrimun irin waɗannan su suka batar da mu suka raba mu da hanyar Allah inji Allah madaukin sarki kai ka je da ake saukar da ake karanta ayoyi kamar a Najeriya aka saukar da su sai Allah ya ce mai a gaba larama fama lana min shafi'in to gashi kiyama ta tsaya da sun nan gurin an ce mashi babu matsala ko wanda zai cece shi a lahira ka mutu da shirka wani ya cece ka a lahira wai ga maka sai su rinka cewa fama lana min shafi'in yau gashi mun zo filin kiyama kuma babu da mai ceto ba wani wanda zai iya ceton mu ba wani wanda zai iya tsamar da mu a nan duniya ko mun ce masa ya bi Allah ya bi annabi yaki wai ba matsala akwai wanda zai zo da wata katuwar riga ranar tashin alkiyama wai zai kwakwashi irin su irin su wai ya zuba cikin aljihu wai su du su du ya je kai aljanna ya juye ba gan shi ba ka ji wani irin rashin hankali na taba zuwa kuma sai a kasar Ghana na samu wani irin wannan waliyan marasa rijista ya rasu haka yake zaunawa ga wasu a kewaye da shi ana masa kirari ana idan ka irin na annabi kafar ka irin ta annabi hannun ka irin na annabi irin na annabi irin na ko mutum ya zaunawa ana masa kirari akwai ran da ya taba tara mutane wai zai rayar da matace wani ne ya mutu wai ya tara jama'a wai zai rayar da matace kamar yadda annabi isa ya rayar da matace. shi kuma karamarsa za ta yi a wannan rana shi ba yanzu gani nake da ku yana kabari bai taso ba yanzu yana ina yana kabari ban gane ba da kake cewa su za su ce taika nan su za su baka lafiya su za su baka wadata su za su baka aljanna su za su maka gafara wai duk suna ina da dama daga cikin suna cikin kabari wanda bai yi hana kansa mutuwa ba me zai iya kulla maka kai rike Allah ka rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka huta Allah ka gafarta mana me aka ce a gaba larama wala sadiqin hamim suka ce to ga mun shiga bala'i babu mai ceton mu kuma wala sadiqin babu da wani aboki bamu da wani aboki hamim mai damuwa da damuwar mu to lahira wa zai damu da damuwar ka a lahira to abokin naka yin dan aljanna ne a aljanna ba damuwa Allah ba zai bashe damu da kai ba in ya ga dama ne ya bude tashar talabijin ya kawo ya kama wutar jahannama a satellite daga aljanna in ya ganka ya ce ka ganshi nan ba irin wa'azin da mu bai ki ya hadu da abin da ya dace da shi ya kashe talabijin din ya ci gaba da hira da 'yan matan aljanna ya manta da kai in kuma dama dan wuta ne kana wuta yana wuta ina ruwansa da kai ta kai yake ko ta kanshi shi ta kansa yake shi yasa duk dan wuta bai da sadiqin hamim bai da wani masoyi wanda zai iya damuwa da mai da damuwar shi bai da wannan Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ku karanta littafin Allah ku karanta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai hanyar tsira duniya da lahira me Allah ya ce a gaba larama فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين suna cewa falau anna lana ina ma a ce za a sake dawa da mu duniya in an dawo da mu duniya fa kuna minal mu'minin za mu kasance cikin masu imani yanzu kuma yana so a dawo da shi na a dawo da shi duniya to abin da ke faruwa wanda ka riƙe nan kaddara ma babba ne a wajen Allah shehu ne mai karama waye ce ka bi shi Allah rama a Qur'ani mai girma daga bakar zuwa nasi karanto min da Allah ya ce ya allazina amanu ittabi'u shehu mai karama babu babu to waye ce ka bi shi da za a ta karanta maka karamomi an taɓa yin wani shehu shehu ahmadul baka'i shi shehu ahmadul baka'i ya yi shekara arba'in bai taɓa rasa kabbar harama a masallaci ba ya kyauta ko bai kyauta ba wanda ya shekara arba'in bai taɓa rasa kabbar harama ba ya kyauta ranar ya zo masallaci sai samu a yi kabbar harama bakin ciki ya kama shi ya ta kuka bai daina kuka ba sai da ya mutu to wa ya sa shi wa ya ce saboda ka zo masallaci ka samu ayyuka bar harama kai ta kuka haka mutu to karshe aka ɗauki shehu ahmadu bakai aka je aka binne shi bayan shekaru sai wani waliyi mafarki cewa ga ruwa can zai ci kabarin shehu ahmadu bakai sai aka tafi aka je aka duba wai sai aka samu da aka tona wai sai aka samu gawarsa tana nan babu abin da ya same ta kuma hawayensa da yake kuka yana da rai dina duk da ya mutu hawayen ba su daina zubowa ba hawayen suna ta zuba wai hawayen su suka tsirar da ciyawa tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku to na ji ciyawa ta fito daga bakin kabarin zuwa bakin teku to sai me waye ce ka bi shi a an samu wani shehu saboda tsabar karama ya yi wa Allah sujada bai dago daga sujada ba sai da yi shekara daya sai da ƙura da ƙasa suka taru a bayansa aka yi ta ruwan sama yana dukansa har ciyawa ta fito masa kan baya ta ji wata tatsuniya shafa labari shi wai shekara guda ya sujada bai dago ba wai har ciyawa sai da ta fito a bayan shi to da ciyawa ta fito a bayansa sai me sannan na ji ya yi sujada shekara guda bai dago ba wanda ya sujada bai dago ba har shekara guda ya yi sallah asuba ya yi sallah azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha ya je sallar juma'a ya je sallar jana'iza ya je ya gaida ƙoshi <laughs> to yana fanin karamata shi ya yi shekara guda bai salla. a shehu ahmadu badawi shi karamarsa wai rana ya kurawa ido wai bai daina kallon rana ba sai da aka yi kwana arba'in wai kurawa rana ido sai da aka yi kwana arba'in bai daina kallon rana ba kwana arba'in ban gane ba in ka kura wa rana ido baka daina kallanta ba har ta faɗi kayi sallah asuba kayi sallah azhar kana kallon rana kayi la'asar kayi magariba to to wace irin karama ce wai karshe sai da idanunsa suka yi jajawur gaba daya wai shi daga cikin karamarsa wai idan ya kalle ka saboda tsaba karama sai ka mutu wai akwai muridin sai da taba cewa ala gafarta malam ina so in ga idanunka yace mun fa ganin idanun mu hatsari ne ya ce a ah, ba matsala ne da ina so in gani wai yana sa tabarau mai duhu sai cire tabarau wai da suka hada ido da muridin sai muridin ya mutu wa ya kashe wannan muridin ba ku an samu ba wa ya kashe muridi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan مُجْرِمًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ya isa Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan Allah ya ce fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa wutar jahannama kuma ciki zai dawama to menene a ciki kai ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ce hanyar tsira shi yasa ahlus sunna yana bautawa Allah bisa yaqini saboda ya san yana tafiya kan alkitabu wa sunna Allah ka gafarta bana me Allah ya ce a gaba Allah inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah madaukin sarki yace inna fi zalika lalle a cikin wa'annan bayanai da aka yi na abun da zai faru a ranar tashin alkiyama Allah ya ce la aya akwai aya da za ta koya wa mutum hankali ta sa mai imani ya dawo zuwa taitayinsa alama da za ta nuna maka girman Allah cewa Allah kaɗai kamata ka bautawa amma Allah ya ce wa ma na aksaruhun mu'minin duk da haka mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ji wani yana addu'a yana Allahumma ja'alni min alqalili ya Allah sani cikin yan kadan yace kai me kake nufi a saka cikin yan kadan yace baka ji Allah ya ce qalilan ma tu'minuna ba qalilan ma tazakkaruna qalilan ma tashkuruna bal aksaruhum la yaqiluna to ai <laughs> me Allah ya ce a gaba laraba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal azizu shine mabuwayi ba mai gagara Allah rahim sannan mai jin kai Allah ka ji kanmu me Allah ya ce a gaba da rama kazzabat qaumu nuhin al mursalin sai Allah madaukin sarki ya dauko mana magana abul wato wato anin abul bashar asani baban mutanen duniya na biyu wane ne baban mutanen duniya na biyu annabi nuhu alaihi salam annabi adam shine baban mutanen duniya na farko duk wanda ka gani a duniya cikin zuri'ar annabi adam ne amma sanda aka yi ruwan dufana an cika duniya da ruwa kowa ya halaka sai annabi nuhu da zuri'arsa da Allah ya ce waje alna zuriyata humul baqin mun sanya zuri'ar annabi nuhu su zama su ne waɗanda suka wanzu a duniya to su kadai suka saura waɗannan mutane da aka ɗauka cikin jirgi duniya gaba ɗaya halakar da ita kai shi ruwan dufana da aka yi duniyar aka cika da ruwa wallahi har nan jimeta sai da aka cika ta da ruwa da aka yi ruwan na kar ka ɗauka wani gari aka yi shi a'a da gombe da jimeta da yau har beli sai da aka cika ta makil da ruwa duk duniya ce kenan suwa suka saura wayanda suka shiga jirgin annabi nuhu su aka sauko da su suka ci gaba da auratayya ana haihuwa ana haihuwa har aka cika duniya gaba ɗayanta duk taron mu nan 'ya'yan mutum ɗaya ne daga tsatsau ɗaya muka fito sai da muka zo duniya ne daga baya bayan an yawa kuma abubuwa suka tabarbare kowa ya ce su kadai ne masu tsarki in banda su kowa ba mai tsarki ba ne bahaushe ce shi kadai ne mai tsarki kai ba bahaushe bane kai sunanka kabila ba fulatani yace mu kadai ne masu tsarki duk wanda ba fulatani ba kado ba barbare yace mu kadai ne masu tsarki duk wanda ba barbare ba kirdi balarabe yace mu kadai ne masu tsarki duk wanda ba balarabe ba tukururu bature yace su kadai ne masu tsarki duk wanda ba bature ba black haka kowa ya kakkasa yace shi kadai ne masu tsarki qur'ani da yazo sai maganin duniya gaba da yace inna akramakum indallahi ya أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن إن الله عليم خبير الله يا أيها الناس يا كومتاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى lalle mun halice ku daga namiji da mace inji Allah Allah ya ce waje waja'alnakum shu'uban mun sanya ku ƙasa ƙasa continent continent inji Allah wa qaba'ila sannan mun sanya ku ƙabilu da aka ce wa ƙaba'ila Hausa tana ciki ko ba ta ciki to kai ba ka ce kowa ƙabila ne in ba ba ne. Allah ya ce wa ƙaba'ila kenan Hausar ma ƙabila ce wai fa yanzu kana ƙoƙarin addini kawai ba haushin irin na ba hankali sai ce da Allah rabu da shi to wannan abin da asalin sa ne kuma wai ya gama da kai kenan shi ƙabilan ne ko ba ƙabilan bane kum shu'uban wa ƙaba'ila. Allah ya ce li ta'arafu mun yi wannan ne dan ku san juna ba dan ku yi alfahari wa juna ba inna akramakum indallahi atqakum lalle mafi daraja a cikin ku a wajen Allah in ji Allah a tikakum shine wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku kiyaye dokokin Allah kenan da a takwa ake samun fifiko a wajen Allah madaukin sarki ba da ni dan kabila kaza bane ni dan wane wallahi kana iya zama ba fulatani nan ba fulatanin yola cikin jikokin mu adama in baka bi Allah ba mushe ka ci dukan tsiya filin kiyama kai ta zarce zuwa wuta babu ruwan Allah inna akramakum inda Allah ku to waɗanda suka saura a duniya yanzu duka jikokin annabi nuhu ne sai Allah madaukin sarki ya ce kazzabat qaumu nuhin al mutanen annabi nuhu alaihi salam sun karyata annabawa inji Allah me yasa Allah ya ce sun karyata annabawa shine sun karyata annabi nuhu idan ka karyata annabi guda ɗaya duk annabawan Allah ka karyata su ayoyin da ke cikin ƙur'ani na in ka karanta aya guda ɗaya a wajen Allah daidai kake da wanda ya karanta qur'ani izo 60 wuta kawai za ka tafi Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba larama iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun Allah ya ce iz qala lahum akhuhum nuhun yayin da dan uwansu nuhu ya ce da su ala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ku kiyaye dokokin Allah sai ya kara ce musu me in inni lakum rasulun amin yace inni lalle ni lakum a gare ku rasulun dan aika ne manzo ne amin kuma amintacce wanda ba zai ha'inci sakon da Allah ya bashi ba da wannan ne zaman ka zama mai da'awa hanya annabawa ka dauka karka kuskura ka ha'inci sakon Allah karka kuskura ka ha'inci wannan risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce halal in duk mutanen adamawa za su yi fada da kai ce mashi halal abinda Allah ya ce haram in kulikulin rakiya za a yi da kai ce haram abinda Allah ya ce musulunci ce musulunci abinda Allah ya ce kafirci ne idan za a surufa ka a turmi ce kafirci ne duk bala'in da za a yi sai a yi haƙƙi ne ga wanda ya ɗauki wannan risala ya ɗauki wannan saƙo na Allah maɗaukin sarki risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yin ne ce a madadin ubangiji ne kana isar da saƙon a madadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujera annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zauna kar kai daka ha'inci addini kar ka ha'inci allah karantar da aqida karantar da al'umma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yau sun yi fada da kai ko yau ba su yadda ba a kwana a tashi wata ran za su gane wata ran za su yi me za su gane ba zan manta ba a sokoto muna tafsiri mai alfarma sarkin musulmi ya zo wajen tafsiri bayan ya koma sai muka kai mashi gaisuwa a cikin jawaban da yake yi sai yake faɗin wata magana ta zama darasi a cikin taro ya ce malam kabiru ran da muka tafi wajen tafsirinka na ga wani abu da ya bani sha'awa ya ce fadawa na da jama'ar fada da na kwashe su za su tafi ya ce na kalli fuskokinsu na gane duk suna cikin damuwa to amma ni sarki ne dole su bi ni ba su da zaɓi ya ce muka je wajen tafsiri aka yi tafsiri ya ce bayan mun taso daga tafsiri mun dawo gida sai gaba ɗaya suka taho suka zo gabana suka ce mai alfarma Allah ya maka albarka Allah ya yi wa kakanninka albarka ya ce nan suka taimun doguwar addu'a suka ce lokacin da ka ɗauke mu za ka kai mu wajen tafsirin malam kabiru gaba ɗaya cikin baƙin ciki muke saboda muna ganin za ka kai mu majalisin wani bawahabe ya ce eh, ba bawahabe ya ce wahabiya wannan kuma an faɗa mana asali daga isra'ila suke ya ce to amma suka ce masa amma ba mu so saboda biyayya gare ka yasa muka bi ka dole inda zaka je mu raka ka yace da muka je aka yi karatu muka taso sai muka ji bamu taba gane ma menene makasudin zo mu duniya ba sai a ranar suka ce Allah yace sai suka rinka yi masa addu'a alhali da san da za su biyo shi suna cikin damuwa da me da bakin ciki sanda suke komawa suna cikin farin ciki sun gane addini ake karantarwa to wannan shine 'ya'yan itace na gaya wa jama'a gaskiya ka karantar da su addini in dai gaskiya ka gaya musu magana Allah ka faɗa musu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karantar da su ko su ya ɓaci ko ba su ji daɗi ba ko sun ce ka zage su ka faɗa musu bakar magana yi haƙuri a kwana a tashi cikin taimakon Allah watanin sai sun gane bayan sun gane kuma sai sun dawo suna maka addu'a suna sa maka albarka haka ne ko ba haka bane shi yasa ba a ha'intar manzanci ba a ha'intar risala ba a ha'intar saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa ake ganin kamar muna da zafi in mun zo magana aqida mun zo magana sunna ba mu daga kafa mukan tafi a 280 kuma mu yi full light ba mu dim sai inda Allah madaukin sarki ya tsaye da mu saboda mun san sako ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana ce ga annabi Nuhu yana cewa inni rasulun inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku dan aika ne amintacce wanda aikan da ya zo da shi baya canjawa baya ha'intar aikan me aka ce a gaba larama fattaqullaha wa ati'un yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku mutane na wa ati'un ni kuma a matsayina na annabin Allah ku yi mun biyayya biyayya gare ni biyayya ce ga Allah mu ma shi yasa muke ce muku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma ku yi biyayya ga annabin da aka turo mana shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين النبي نوح يتي wannan sako da nake isar muku da shi wama as'alukum alayhi min ajr bana neman wata lada a wajen ku ban ce ku sa mun salari saboda na muku wazi na karantar da ku ba ban ce ku ɗauki kuɗi ku bani saboda na yi wa'azi na karantar da ku ba ba a wajen ku nake neman ladata ba in ji wa in ji annabi nuhu alaihi salam ya ce in ajariya ladata ba ta wajen kowa illa ala rabbil alamin sai dai wajen allah ubangijin talikai saboda haka ya ku bayin allah du'at na sunna ku yi kira zuwa ga allah ku karantar ku yi wa'azi ku nemi lada ku wajen allah allah kaɗai ke iya biyan ku banda allah ba mai iya biyan du'at na sunna kada ku nemi ladaku a wajen wa'anda kuke yi wa'azi ku nemi ladaku a wajen wa wajen Allah madaukakin sarki rayuwarku kuma Allah zai kawo muku agaji daga wajensa ba za ku wulakanta ba ku dai ku rike Allah ku isar da saƙon Allah kada ku kuskura ku zubar da mutuncin da'awa ku rike da'awa da mutuncinta ba hana malamai ku je kusa da gwamnati ba musulunci bai hana ku ba amma idan kun je kusa da gwamnati ku rinka gaya musu gaskiya ku rinka faɗa musu magana Allah ku isa musu da sakon Allah kar ku yadda ku je wajen shugaba ya zama ba ku iya mashi wa'azi ba ku iya gaya mashi gaskiya irin yadda malaman bid'a suke yi sai dai ku kalli bakinsa inda bakin ya karkace ku ce ranka ya dade dama ta nan Allah ya ce a zubar da yawo ba a yadda da wannan ba ku faɗa musu gaskiya ku isa musu da sakon Allah in sun kauce ku nuna musu ko da za su yi fushi da ku ko da za su fushi da ku nan gaba za su gane abin da kuka gaya musu gaskiya ne kuma sai kun yi mutunci kun yi kima kun yi daraja a gabansu wato malamai kashi biyu ne akwai malami a fada akwai malam fada shi malam fada shi dan ciwaciwa ne shi malam fada bai iya faɗin gaskiya a fada shi malam fada ƙashin miyarsa yake karewa shi malam fada kullum aikin shi tarawa shugaba ƙasa ya nuna mashi bai da matsala kowace iri a wajen Allah bai iya masa gyara idan hankalinsa ma ya tashi ke kwantar masa da hankali ce ranka daɗe kai ko me haɗa ka da damuwa ai yadda kake babba a duniya a lahiran ma haka ne ai Allah ya ce ka masali duniya ka masali lakire ka ji wata aya wacce ta fito daga littafin shida wai ka mai da duniya take haka lahira take inda kai babba ne a duniya a lahira ma kai babba ne waye ce Allah ya ce iza waqa'atil waqi'a iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha laysa liwaqa'atiha kadhiba yace khafidatur rafi'a full stop alarama Allah ya kira kiyama da khafidatur rafi'a khafidatun zaka ga wani babba ne a duniya a nan duniya in yana tafiya ana masa jiniya a nan duniya in ya fito fadawa ba su bari ka matso kusa da shi ana masa kirari ana sunkuye mazgai ɓantare ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabo ana masa kirari a nan duniya ko alhaji ne in ya fito ana ranka ya daɗe mai gida ko malami ne in ya fito ana akara makallahu al'alimu al'allamatu mai tarin sani shi kuma yana muzurai yana wani rarraba ido ana ganin shi sai ka ce yana kallon mala'ika jibril kullum da safe ba a san cewa ashe kuma karkashin ƙasa ɗan cuwa-cuwa ne fasadi yake yana sabawa Allah ba sai kiyama ta tsaya irin waɗannan manya-manyan in an yi rashin sa'a ba su bi Allah ba ka ga mala'iku na tittika su ana bugun sarki za a kai shi wuta ga dogarin sa zai tafi aljanna ana bugun gwamna za a kai shi wuta ga masinja zai tafi na aljanna ana tikar alhaji zai tafi wuta ga mai ɗaure masa dila zai tafi aljanna ana shirgan mai gida zai tafi wuta ga yar wanke-wanke a cikin gidan ta bi Allah za ta tafi aljanna ana ɗimar akaramaka Allah za a yi jahannama da shi ga almajiran da ya koya wa alifin ba'un sun yi aiki da karatun sun bi Allah za su tafi aljanna ne khatiba rafi'a akwai waɗanda a nan duniya ba kowa bane ba ruwan kowa da su in ya zo wajen tafsiri ai ta banke shi in yi wasa ma yan agaji su hana shi shiga cikin masallaci a ce kai waye ce maka ta nan zaka biyo musamman in zai biyo ta kofar da su aka ramaka Allahu su suke shigowa a ce to kai fa kai saboda ana ganin shi ba kowa bane ana ganin shi ba kowa ba ashe shi wannan da ake ganin shi ba kowa ba in dare bai bacci Allah yake wa sujada Qur'ani yake dauka yana karantawa yana kuka hawa yana jikari gashi shi ashe litinin da alhamis azumi yake ashe in ya zauna ya fara surfawa annabi muhammadu salati sai abin da allah yi ashe mai kokarin tasbihi ne gashi da tawali'u ya bi uwashi ya bi baban shi ya kyautata makwabtaka ya yi ayyuka na kwarai wallahi sai kiyama ta tsaya ku sha mamaki nan ne za ku gane ashe babba ne ga mala'iku suna rufa masa baya mala'iku na taka masa baya yana tsakanin escort da security na mala'iku za a kai shi aljanna shine khafidatur rafi'a ba wai duk babba a duniya a lahira ma babba bane ba wai duk wanda ba kowa ba a duniya wai a lahira ma ba kowa bane ba haka magana take ba wani wanda kake sha'awar gani a duniya sai ka je lahira ka gane sakarai ne ana kaɗai shi ana wucewa just a zero behind a decimal point to abin da ake bukata ka zama malami a fada ba me ba ba malam fada ba da ka zama malam fada komi ya barkaci Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani Ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajarin, in ajriya illa ala rabbil alamin sai ce mai gaba da ramma fattaqullaha wa ati'u mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan mun ji wannan ala ramma قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون النبي نوح يقول فاتقوا الله كجزء رمو الله وأطيعوني كما كي من بيئيا تو in ka ga manya sun karbi gaskiya Allah ne so su da rahama Allah ne so su da rahama mutum ya shaƙe wasu miliyoyi a akawun ga rushe shiyar mota gidansa AC mota shi AC amma ya shigo cikin masallaci ana zafi ya hada sahu da talakawa Allah ne kawai ke san shi da aljanna wallahi in ba Allah ke san shi da aljanna ba bai iya bai me bai iya me suka faɗa ƙalu manya-manyan gari suka cewa annabi nuhu a anu imimnu laka yanzu za mu yi imani da kai wata ba ka al'arzalun alhali kaskantattun gari talakawa suke bin ka to ya kake so a yi mu zauna tare da su wuri ɗaya ana wa'azi kai ka ji wata magana ko su wara su iya zama cikin talakawa ba ban gane ba ka yi alaran je ka cikin suratu hud قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين wato wannan aya ta bamu in detail suwa suka yi maganar kuma menene cikakken bayanin da suka yi Allah ya ce faqala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya manyan gari masu mulki da masu kuɗi da masu fada aji daga cikin jama'ar annabi nuhu sai suka ce kai saurara nuhu mana raka illa basharan mislana mu ba ma ganin ka wani abu face mutum ne kai irin mu wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna ko ba ma masu bin ka sai kaskantattu a cikin mu ka kalle wa'anda ke bin ka wa'anda ke kokowa da shefane ne wata ran su kada cefane wata ran cefane ya kada su wata ran ayi zubar gade talakawa wa'anda ba sa samun daman yin wanka a kowace rana masu riga da datti ba su da kuɗin omo suna tsami suna warin dauda su ne wa'anda ke tare da kai yaushe muna manyan gari za a ce mu zauna tare da su badiyar ra'ayi gidadawa masu ra'ayin mutanen kauye waɗanda ba su waye ba wato ba su san ci gaba kwakwalwarsu ba ta buɗe ba dufa irin jama'a ta kake na masu binka wa shi ne umana raka ta baka ila ladina hum araziluna badiyar ra'ayi daga sanda Allah ya ɗaukaka ka sai kaga in ka zo masallaci ka shiga sahu za a yi sallah sai ka rinka jin talakawa suna wari to samu wuri ka zauna kai ta istighfari samu wuri ka zauna kai ta istighfari shedan ne yake so ya zo maka karka kuskura ka kyamaci talakawa talakawa nan da kake gani su ne ka su ne girmanka in ma yanzu ka ce su banza ne kana dare in ka mutu suwa suke fama da kai duk wani babban mutum ko minista ko sanata ko gwamna a najeriya ko wani kasaitaccen sarki in ya mutu tsakanin ku da allah suwa ke masa wankan gawa talakawa ko masu kuɗi suwa ke sa masa likafani suwa ke ɗauka gawarsa su kai makabarta suwa ke tona rami a sashi a ciki yanzu kuna jin da talakawa za su haɗu gaba ɗaya su yi mitin kai kana babba ka mutu su ce babu ruwansu a kirawo jama'a da kake hudda da su in kai gwamna ne su ce a ce to a kirawo kabinet ɗinka a ce kai menene ka ya ce ni eh special advisor special duty bai ba da shawara ayyuka na musamman sai to ba matsala ga aiki na musamman ya samu kai za ka yi wa gawar wanka yaya an samu aiki na musamman ko ba samu ba a ce kai ba ya ce ni kuma kwamishinan ya yanka filaye da safiyo a ce to ba matsala ga magirbi tafi makabarta ka yin fili inda za ki shi <laughs> ya kuke tsammani a ce kai ba ka ce kai ciyaman ne na wani bot ko wani farastatal a har hada irin ku a ce to ku za a dora wa makara abin zai yi ba zai yiwu ba su wane ne masu yin aikin wayannan talakawa ashe talakawan nan masu daraja ne ko ba masu daraja ba ne masu daraja ne to kun ga waɗanda suka fara kyama talakawa suna ganin ba za su iya shigowa a cikin talakawa su zauna da talakawa su yi sallah da talakawa su zauna majalisi guda ɗaya da talakawa daga kafaran annabi nuhu ne aka faru samun wannan daga suwa kafaran annabi nuhu wallahi a nan cikin adamawa kana iya samun mutumin da yana jin shi matsayinsa da ɗaukakarsa ta kai ba zai iya shiga cikin irin talakawa cikin ku hakan nan ya zo ya zauna ana karanta ƙur'ani da shi a cikin talakawa bai iyawa duk yace da shi bai iyawa wanda kuke ganin suke zuwa suna jin wa'azi na Allah ne yake son su da alkhairi in Allah yana son ka da alkhairi sai ya wo kasa kasa da zuciyarka ka gane kai ma bawan Allah ne kaman kowa ka ce ni ma bari in je in zauna in ji maganar Allah Allah yana son ka da me Allah yana son ka da alkhairi sai ku ƙara godewa Allah Allah ta'ala ya samu dace shine suka ce a anu'minu laka wattaba'akal arzaluna na'am ya amalu. علمي annabi nuhu ya ce wa ma yace وما ma kanu ya amalu? ai bana da wani ilimi dangane da abin da suke aikatawa Allah bai dora mun ba Allah bai dora mun cewa dole in bi diddike in gano wa'annan talakawa me suke yi ba iya abin da Allah ya dora mun in yi wa'azi wanda ya karba ya karba wanda bai karba shi da ubangijinsa sai ya ce musu me in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun yace wayannan talakawa da ko gani masu imani gashi talaka ga imani in hisabuhum hisabin su bai wajen kowa illa ala rabbi sai wajen ubangiji na law tash'urun inda kun sani ai talaucin da Allah ya hada su da talauci ba bai san su bane akwai wanda Allah yake ba talauci dan yana san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Ahmad bin Hanbal ya ruwaito ya ce inna fuqara a ummati ya da kulunar jannata ƙablal agani ya ibi nisfi yaumi annabi ya ce talakawa a cikin mutane na za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini yini a lahira shekara dubu rabin yini shekara nawa talaka sai ya yi shekara ɗari biyar aljanna kamin mai kuɗi ya shigo ina mai kuɗin yake yana can ana masa hisabi kwandala kwandala fucika fucika ana tambaye shi ya kai ka samo yayi bayani ya kai ka kashe yayi bayani in an ji an gamsu to in ba a gamsu ba a takura shi annabi ya ce za ga an titsa mai kuɗi ana masa hisabi ya rinka yin zuba zufar da zai yi da za a tara raƙuma guda ɗari su ci kaikai in suka sha zufar za su ƙoshi zufar da ya a filin hisabi raƙumi ɗari su ci kaikai raƙumi bai ci kaikai ba ma ya yake wajen shan ruwa balle ya ci kaikai raƙumi ɗari su ci kaikai zufar da mai kuɗi zai yi ana masa hisabi in an ba su suka sha za su iya ƙoshi talaka ya yi shekara ɗari biyar aljanna bai da ko sisi daga zuwa hisabin shaf shaf da adabi ya faɗi wannan magana ranar talakawa sun yi murna sun yi farin ciki wani daga hannu ya ce wahala ana minhum ya rasulallah ya manza Allah ina cikin talakawan nan da za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara ɗari biyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi ya ce wahal iza ta ashaita kana ma'akal gada wa iza ta gaddaita kana ma'akal asha ya ce in ka ci abinci da daddare akan samu dumame ya saura a ci da safe ya ce kwarai da gaske ya ce kakan karya da safe a samu kana da abin da ka ci da daddare ko da baka da abincin gobe ya ce kwarai da gaske annabi ya ce an talasta hun baka cikin su kai mai dama dama ne abincin kwana nawa yake da shi bai da na kwana daya yana da na dare ya ci na dare yana da sauran na safe ko ya ci na safe yana da na dare dan 101 fa bai da na gobe sai wani sake daga hannu ya ce wahala na minhum ya rasulullah to ni fa ya annabi ina ciki annabi ya ce wahala sami ta ma qultu li hadha kaji abin da na gaya wannan ya ce kwarai na ji kai ba haka ke bai ce ni in na karya ban da abincin dare sai na nemo in na ci na dare ban da na karyawa da safe sai na tafi nemo karyawa annabi ya ce wa hallaka saubun satirun gaira haza ya ce banda rigar da ke jikin kan nan kana da wata a gida ya ce eh riguna na guda biyu ya rasulallah annabi ya ce an talasta min baka ciki kai mai dama dama ne riguna sa guda nawa biyu in wannan ta da ta sai wanke wannan kamin ta jikinsa ta yi da ta wannan ta bushe sai ya sa wankakkiya sai ya cire wannan ya wanke ta shi ma mai dama dama ne bai cikin talakawan yaya a masallacin na akwai wanda ya shigo sai wani sake daga hannu ya ce wahala ana minhum ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni na cikin su annabi ya ce wahala sami'tu ma qult sami'ta ma qultu li hazaini kaji abinda na faɗa su biyu ya ce kwarai na ji kai kuma ba haka kake bai ce ni ba haka nake ba ni in na karya in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare sai na tafi neman na karyawa kuma duk duniya wannan rigar da ke jikina ita kadai nake da ita ban wanke ta sai da daddare mayafin da nake rufuwa da shi shi nake daurawa sai in wanke ta kamin gari ya waye ta bushe sai in sa in tafi masallaci sallah asuba sai annabi ya ce masa wahal tajidu qardan idza aratta an tastaqriba in ka tashi neman bashi a garin na akwai wanda zai baka yace ya eh, kware da gaske ana bani annabi ya ce anta lasta minhum kai ma baka ciki kai ma mai dama dama ne yaya akwai wanda bai da dama dama anan sai wani sake daga hannu ya ce wahal ana minhum ya rasulallah to ni fa ya annabi ina ciki annabi ya ce wahal sami ita ma qultu li haula'i kaji abin da na faɗa wa su uku ya ce kwarai naji ya rasulallah kai ba haka kake bai ce ni ba haka nake ba ya ce ka gani nan ya rasulallah in na karya in tafi neman abincin rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare na nemo breakfast da safe duk duniya banda wannan riga banda wata riga duk madina ba mai iya bani bashi annabi ya ce wahal tajidu kasba in ka fita koda da ko kana samu kayi ka samu abin da zaka ci yace ya kwarai eh, da gaske Allah ya bani karfi kan ya rasulullah annabi yace anta lasa minhum kai ma baka ciki kai ma mai dama dama ne nabi ya kara daga hannu yace wahal ana minhum ya rasulullah ya manzan Allah to ni fa ina ciki annabi yace wahal samita ma qultu li haula'i kaji abin da na faɗa wa'annan su hudu yace kwarai ji kai ba haka kake bai ce ba haka nake ba in na karya in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci da dare in tafi neman na karyawa wannan rigar duk duniya ita kaɗai na mallaka ya lala duk madina ba mai bani bashi sannan na kan fita neman dakon dakon ma in rasa dole in dawo in haƙura mu kwana da yunwa da iyalina sai annabi ya ce masa wahal tusbihu wa tumsi shakira lillahi ta'ala duk da haka kakan yi ni ka kwana kana yi wa Allah godiya kana ganin Allah ya maka nema ya ce na'am ya ya ce Allah ya bani imani ga sunna kana rike to me nake nema wanda Allah bai mun ba ni Allah ya mun komai talaucin nan bai damu na ina yi wa Allah godiya annabi ya ce izan eh, fa anta minhum to kai kana cikin su sai yanzu aka samu guda nawa guda daya ke na akan samu talakai riga mai kudi shiga aljanna da shekara 500 babban mutum ne ko ba babban mutum bane kakkai da ka ji kana kyamata talakawa da kaji kana kyama talakawa saboda talaucin su an shiga matsala Allah ka gafarta mana wani za a gidan mai zai je ya sha mai sai mabarata su zo su zagaye mota suna sai jiran sa ya baci ce wa'annan su suka kashe kasa sai murda gilas to su suka kashe kasa da Allah alhaji nawa ka ware cikin zakaka da za a rinka taimaka musu wani tsari kai wace gudunmuwa ka bayar domin a samu sauƙin su me kai marayu ana cewa a tallafawa maraya babansa ya mutu bai da abin da zai yi ka ce kai wannan matsalar ba ta shafe ka ba irin wannan yaron da me zai girma bai zame wa al'umma matsala ba ba kai tunani akan makomarsu ba inda duka mun yi tunani akan makomarsu za a samu sauki ko ba za a samu sauki ba kai mutanen annabi suka ce to dakata mu dai ba wannan ne damu mu ba inda kana so mu imani da kai to ka kori talaka nan su ban majalisar ka ba mu iya zama tare da su annabi nuhu sai ya ce musu me wa ma mu'minin annabi nuhu ya ce wa ma mu'minin ni ba mai koran mu'mine bane ba abinda Allah ya turo ni kenan ba ban iya kora su in ne za ku imani haka ku imani in ba za ku yi ba kuma ya rage naku to ya kai alarama in ana illa nadhirun mubin yace in ana ne ba kowa bane illa nazirun face mai gargadi ne mubinin mai bayyana gargadi iya abin da zan yi in muku wazi in kun yi aiki da shi alhamdulillah in ba ku yi ba akwai ranar ƙin dillanci ranar da hajar mai gari ta bata me Allah ya ce a gaba qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min al da man ka'idan mara gaskiya da ya zama bai da hujja to sai kuma ita da bala'i da jidali qalu sai suka ce kai saurara la in lam tantahi ya nuhu in dai baka daina irin wa'azin kan nan bayanuhu la takunanna minal marjumin zaka zama cikin wa'anda za a jefe wallahi yaran gari za mu tara mu ba su duwatsu su maka rajamu mu halakar da kai wannan karamin aiki ne a wajen mu to ya kai alaramma qala rabbi inna qaumi kadhabun annabi nuhu yanzu kuma ya fara kai kara zuwa ga ubangijinsa ya yi wa'azi da rana ya yi da daddare ya yi da magariba ya yi a ɓoye ya yi a bayyane ya bi su gida-gida ya ma sallama ka fito ya maka wa'azi ya mai da abin public announcement yana tafiya yana shela yana yi da ƙarfi ana cewa ga mahaukacin nan zai wuce sai da ya shekara 950 yana yin wa'azin ba su yi imani ba wa ma amana ma'ahu illa qalil to yanzu annabi nuhu fa sai ya ce me rabbi ya ubangiji inna qaumi kazzabun mutane na fa sun karyata ne a Allah to ya za a yi فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين yace faftaha baini wa bainahum fathan ya Allah kai hukunci tsakanina da wayannan mutane domin sun karyata ni ba su ji an yi wa'azi an fada an fada sun kiji ya Allah in ka tashi yin hukuncin kuma wa jini ka tseratar da ni wa mamma iya minal mu'minin da waɗanda suke tare da ni cikin masu imani to ya kai alarama fa anjaynahu wa man ma'ahu fil al mashhur Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsallakar da annabi nuhu wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi fil al mashhun a cikin wani jirgin ruwa wanda aka yi wa lodi domin a ciki aka ɗabi masu imani aka zuba dabbobi akuya a ɗauki akuya da bunsuru a ɗauki sa da saniya a ɗauki raƙumi da goɗe abin nan da taguwa a ɗauki doki da goɗiya a ɗauki ɓera da ɓeranya a ɗauki kaza da zakara komi aka ɗiba dangi biyu aka lafta wa jirgi jirgi ya sha lodi ko bai sha lodi ba shi yasa Allah madaukin sarki yace fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda aka yi wa lodi to ya kai alarama thumma aghraqna al-akharin sannan Allah ya ce a cika duniyar da ruwa duniya gaba ɗaya a cika ta dam da ruwa makiya Allah a nutsar da su gaba ɗaya kowa a halakar da shi wato general cleaning aka yi duniyar gaba ɗaya aka yi clear ta a wannan lokaci Allah ya ce sun ma a garakana a garakana al'akharin Allah ya ce sai muka nutsar da duk sauran makiya Allah inda ba su shiga cikin wannan أغرقنا بعض الباقين Allah ya ce sun ma'agara kana da ya koma wasan ne sun kana ba'adul baƙin Allah ya ce bayan mun tsallakar da wayannan sauran baƙi na duk wayanda suka saura a duniya wayanda ba sa cikin wannan jirgin ruwa Allah ya ce maka cika duniya da ruwa maka nitsar da su kowa ya huta ashe mu yanzu an gagari Allah ne wallahi ba gagari Allah bane mun yi sa annabi yayi addu'a ya ce irin wannan halakawar ka amana a dai ban mu da daɗe da dushe gantakar da mutum zai yi to kada a yi kus gaba daya a bashi ya je samu Allah Allah ya magane shi to wannan shine saukin da muka samu muna cin albarka addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai alarama inna fi dhalika wa wama kana wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim إن ربك لهو العزيز الرحيم الله يتي إن في ذلك للي أتكي وانا لا آية أكوي آية وما كان أكثرهم مؤمنين سيدي ما في آية سبا ما سي إيماني بني وإن ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka shine shi ne mai jin kai Allah madaukin sarki ka gafarta mana idan an lura za a ga majalisar ta mun samu bakin fuskoki akwai daratan agaji na ƙasa da nan ya kawo mana ziyara ko alhaji isa waziri Allah ya saka masa da alkhairi to yau ko mun samu ziyarar wato alhaji bello maradun jikan sarkin musulmi abubakar na uku wato mataimakin sakataren agaji na ƙasa baki da allah ya saka masa da alkhairi sannan na hango wani hamshakin ɗan siyasa dr sadiq daga ainihin wato jihar gombe ya ɗan takara ne na gwamnan jihar gombe a zaɓen da aka yi yana cikin 'yan takara da suka fito a ƙarƙashin jam'iyya daga cikin jam'iyyun nan da sun kai barkate ba rike su duka ba amma dai akwai jam'iyyar da ya fito takara a ciki muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi dokta muna maka maraba da zuwa wannan majalisi da wayannan takaitattun kalmomin nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa